Tun jiya Larba ne ake sa ran dawo shugaba Muhammadu Buhari daga ƙasar Amurka bayan da ya kammala ganawa da kuma ziyarar aiki ta kwanaki uku a ƙasar Amurka inda ya gana da maimain jami'an gwamnati a ciki har da jagoran tafiyar ko karɓarsa wato Donald Trump. To amma tun lokacin fa ba a ji labarin dawo shugaba Muhammadu Buhari ba abin da ya sanya 'yan kasa suka fara nuna damuwa da cece kuce dangane da me ya faru shugaban bai dawo ba. Tuni hau suka fara zargin cewa ya tsaya domin duba lafiyarsa ne a birnin London inda dama aka ce zai sake ziyarar kiwon lafiyarsa wani lokaci a nan gaba. To amma a gana da na yi da Malam Garba Shehu wanda a halin yanzu yake Ingila ya bayyana min cewa an tsaya ne domin karamin jirgi ne shugaba Muhammadu Buhari yake tafiya da shi don haka akwai bukatar ya huta kafin jirgin ya karasu tafiyarsa zuwa Najeriya. Yanzu haka da muke magana da kai na tabbatar maka cewa ya bar ingila cikin jirginsa kuma yana kan hanya zuwa jiha muna fata cewa insha Allah wajen sallar isha'i na Najeriya zai su gida me ya faru abin da ya faru shi ne. jirginsa da yake tafiya da shi dogon tafiya wanda zai iya shafe awa goma sha biyu tsakanin Washington zuwa Abuja jirgin nan yana wajen gyara saboda haka jirgin da ya tafiya da shi ko da yake na fada shugaban kasa ne amma karamin jirgi ne ba a gina shi da zimmar cewa zai iya tafiya ta awa goma sha biyu ba tare da ya sauka ko an duba shi ko an yi karin mai ba saboda haka tseko da aka yi a london wanda su masu tuki jirgi ke cewa technical stop over tsayawar shi ne a mara karin mai a dan caje shi kuma a ci gaba da tafiya to shugaban ƙasa yanzu haka dai muna fata zai sauka a najeriya cikin wani lokaci amma ana ta tambayar cewa ya za a yi tafiya da jirgin da baya da isassan lafiya ko kuma bai iya tafiya ɗaya ba tare da an tsaba da shugaban kasa shin ba wani jirgi ne na biyu jirgi ɗaya ne kawai zai iya irin wannan tafiya mai nisa ina so in maka ba eh, masu eh, sauraron masu fahimta ba ce aka yi jirgi ya lalace ba magana cewa jirgi ba mai dogon zango ba ne jirgi idan ya tashi ya yi tafiyar awa goma sha biyu ƙarshen ta a tankin man ba zai fi tafiyar minti ashirin zuwa talatin ba in har an ce za a yi wannan dogon tafiya da shi to ai kaga ko akwai hatsari domin yayin da aka je inda ake so a sauka ba a ba da izinin sauka ba ko yanayi ruwan sama zo kankara ta hana jirgi ya sauka to ya za a yi ai shi yasa sai a sai tafiyar sai a tsaya sai a yi mara caji a yi mara rufai Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a tattauna da na da shi dangane da jinkirin da aka samu na isowar shugaba Muhammadu Buhari Najeriya bayan da ya baro Amurka. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.